yara da ke karatun facebook da suke abubuwa da yawa wasu suna rubuce-rubuce wasu sai ka ga a kan facebook din sai wani ya ce kai albani ai mun gano ka ba ni ba ba ni da facebook ban taba rubutu a kan facebook ba amma ni kaina wani shegen ya je ya bude facebook da sunana da komi nawa yana magana ba ni na sa shi ba ba ya wuna a ciki ba abin da ya haɗa ni da facebook to in na fito na ce karya ne sai a ce wai to a ah, to ai tun da yaran nan suna gurguza 'yan shi'a suna cin mutuncinsu don sun ɗauki sunana kawai a amma ba ni ba ne ƙarya ce ba za ta ƙara min komai ba sai dai ta zubar da ni ko kun fahimta jama'a